sanin gaskiyar mutum sai Allah. Littafin abokin fira kashi na ɗaya. Wallafar Profesa Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Fatima Muhammad zan karanta. Labari na hudu. Sanin gaskiyar mutum sai Allah. A wata makaranta ne aka sace alƙalamin wata ɗaliba, sai ta kai ƙara wurin malaminsu. Malam ya hana kowa fita daga cikin aji. har sai an caji jakar kowa an gano wadda ta ɗauki wannan alƙalami da aka zo kan wata yarinya sai ta ƙi bari a buɗe jakarta aka yi juyin duniya ta ce ita ba za ta bari a yi cajin jakarta ba da aka matsa mata sai kawai ta fara kuka 'yan aji duka sun ɗauka ita ta yi satar nan saboda haka aka ce a je ofishin shugaban makaranta da suka zo hedimasta ya tambaye ta me yasa kika yi sata sai ta ce idan kowa ya fita zan gaya maka hedimasta ya yi umarni kowa ya fita aka bar su su biyu a cikin ofis ko da suka fita sai ta buɗe masa jakarta babu abin da ke ciki sai wutsatsarin biredi da guntayen biskit da 'yan makaranta suka ci suka zuba hedimasta ya ce me nake gani a nan ta ce wallahi wannan abin da nake tsinta kenan a kullum idan na je gida ni da mahaifiyata da annina domin mahaifinmu ya rasu ba mu da kowa sai Allah shi ne na ji kunyar a buɗe wannan jakar a cikin aji abokaina su yi man dariya abokaina su mani dariya darasi ba kowa ne yake iya bayyana uzurinsa ba ka kyautata ma mutane zato Sanin gaskiyar mutum sai Allah.